Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana ranar 16 ga watan Nuwamban kowace shekara a matsayin ranar haƙuri da juna. Manufar ranar ita ce al'ummomi su inganta zamantakewarsu da abokan zamansu musamman a wuraren da aka samu tashin tashina tsakanin ƙabilu da addinai daban-daban. Na leƙa jihar Nasarawa inda lokutan baya aka samu saɓani tsakanin ƙabilu daban-daban a jihar. Honorable Usman Ofo, shugaban al'ummar ƙabilar Egon ne a jihar ta Nasarawa. a matsayina na president mu zauna da fulani na je na same na farawa state particularly sarakuna kuma suna kusa da al'umma mun zauna mun tattauna kuma an yadda an samu zama lafiya kuma haka ne ne muna tare tun daga wannan lokaci ne a mu sake samu wani rigimiyo ba. sunana alhaji muhammad husaini chairman na miyarci allah na jihar nasarawa duka mu samu zaman lafiya a jihar nasarawa ba wani tashi hankali yanzu tsakaninmu da al'ummomi wanda muke makwabtaka da su. to a wannan rana. zai kara mana kuzari mu shugabanni mu gaya ma al'ummarmu a yi buki ba mu kima mu organizing buki wanda za mu yi kare na zaman lafiyar da aka samu a jihar Nasarawa. Na kuma tattauna da masu ruwa da tsakiya jihar don jin irin shawarwarin da suke da su a al'ummar jihar. Na fara da jin ta bakin tsohon gwamnan jihar Nasarawa, Sanata Abdullahi Adamu. Kullum tanadin mu kokarin shine a samu ƙarin haɗin kai, ƙara dankon zumunci tsakanin 'ya'yanmu wannan jihar lalace ba mu da kabilu da kabilu kusan talatin har da 'yan kai akwai abin da gadon su aka yi kuma burin mu shine a ga cewa an samu gyara da ya kamata an samu sani kamata ya kamata an samu zumunci yadda ya kamata kuma an sami kauna wanda yake kowa na ganin cewa shi dan uwan kowa ne sanata walid jibrin na ɗaya daga cikin masu faɗa a jihar jihar ta nasarawa duk wani abu wadda zai kawo ci gaba a jihar nasarawa to ni ina ciki ba zan yadda in yi amfani da addini ko da kabilanci a wannan jiha ba nakan cire hulana na siyasa yanzu domin mu haɗa kai siyasa nake kira ga dukkanmu 'yan siyasa idan muka zo sha'ani irin wannan mu mance da bambance-bambancen mu kowa idan ya gama ya koma yana siyasansa amma idan muka zo haɗin kai na ci gaban al'ummanmu baki ɗaya ya kamata mu yi amfani da wannan dama don mu ga jihar ta ci gaba sosai. Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya jaddada batun zaman lafiya don samun ci gaba a jihar. Rigingimu da aka samu baya Allah ya fidda mu cikin wannan matsala inda mutane sun fahimta cewa ci gaba da samun amfanin jiha ya tallaka ne wurin zaman lafiya. Yanzu muna samun kyakkyawan zaman lafiya tsakaninmu duk da bambance-bambancen addini da kabila da sauran abubuwa da mun ɗauki kan mutane guda ne masu aƙida ɗaya masu kuma makoma ɗaya. A ranar ta haƙuri da juna ana buƙatar al'umma su mutunta 'yancin da kowa ke da shi musamman a matsayinsa na ɗan adam. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.